An daɗe ana cece kuce dangane da tsarin rijistar 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya waɗanda ke gudanar da harkokinsu na cirani inda da dama ake zargin gwamnatin jihar ta Imo da cewar ta fito da wannan tsarin ne na keta haddin bil'adama kan cewar waɗanda ake yi wa rijista dukkaninsu 'yan asalin arewacin Najeriya ne to sai dai kuma da dama na cewa babu sa hannun gwamnatin jihar ta imo a cikin wannan sabon tsari domin haka na yi tattaki zuwa jihar ta imo domin jin ta bakin gwamnan jihar ta imo musta wole rochas okorocha kuma ga abin da yake cewa gaskiya magana recession ne abu ne da morarsa kayan tama ba gaskiya ba ce kuma hakan bai faru ba ba lokacin da gwamnati ya ba da doka ko izini cewa a yi rajistirin su hausa wanda suke a yi mu ba taba haka ba kuma ba haka ba kuma in ka yi tambaya maka ga su shugabannin hausa na imo su sun fara cewa bai haka din ba kawai dana ganin wani irin wani siyasa da za a taso har zuwa ga senate da girmansa senate zona ina tada kan abu ba daidai ba kuma ba gaskiya ba abin wata ya bani mamaki gwamna rochas okorocha a cikin tattaunawar dai ya taɓo kaɗan daga cikin tarihin alakasa da 'yan arewacin najeriya da ba zai taɓa kyamarsu ba ya ce. Na farko akwai dai wani abu tsakanin Rochas da yan arewa ba tun yau ba. Tun da kaga akwai lokaci da garin na sun kini suka kiyaye na. Ba mu tashi zuwa kasar arewa ba don muna da arziki a'a ni wani fafuru yaya na muka tashi wahala ya tashe da su suka je kasan arewa. Mun sama bunji munji na yi tela na sayar da goro na sayar da kwakwa na sayar da lemu na sayar da abubuwa da yawa don talauci makasar baya ka kaci abinci zan gama zan gama tare da safe sana in je makaranta kuma na yi wani a kasan arawa suka karbe ni hannu biyu biyu ba su kayace ni ba ba ki ni ba yau kuma in tashi in zo ma wani ba kasan na kace in kida arewa ai ba zai yiwu ba ha kuma gwamna rochas okorocha dan jikan sokoto ya ƙara taɓo batutuwa da suka shafi dambarwar siyasar najeriya da kuma musamman rashin haɗin kai da ke cikin jam'iyyarsa ta apc wanda ya ce hakan ka iya da hannun agogo baya a ƙoƙarinsu na ƙwace mulki ga hannun jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya a zaben shekara ta 2015 ka san wani abu wato inda pdp suna aiki yadda ya kamata da yau ba apc kusan fa zuwa apc na wato angeji ne da yadda abuwa suke tafiya angeji. to inda pdp suna aiki yadda suna halin da ya kamata da ba apc ba najeriya ne sun gaji damuwa mu yanzu a apc din shine hadan kaya apc pdp an kisu kuma mutane sun kisu ba sa son amma damuwa mu yanzu mu hada kai mana apc don ba mu hada kayan nan ba ba zai yiwu ba za kuma gidan jiya shi yasa nakan ba ba su manyan mu hakuri cewa ku yi hakuri mu hada kai kuma rashin hada kai din na sun ga kaman ba harin kai shi yasa kaga za ta kuma fita da shi a office a kula wani yin wani kaza kaza don sun ga ba harin kai kuma ba harin kai na zan sha wahala kasan kuma zan sha wahala amma na tabbatar muka haɗa kai APC wallahi 2015 sai muka da su don an gaji wasu yan arewacin Najeriya da lamarin ya shafa kai tsaye sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan dambarwa sunana alhaji bello gada mu shugabanni mu muka zauna bisa ga irin takura da muke samu game da matsaloli na boko haram din nan duk inda ka wuce an ganka da dogon riga za a kira ka boko haram boko haram din mu bamu san shi ba bamu san waɗanda suka kirkiro shi ba bamu san tushen sa lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owari jihar imo nigeria.